Assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani ni ne naku baba baka alƙalin alƙalai ɗan jarida mai zaman kanshi to masoya namu na duk duniya gaba ɗaya muna muku barka da sallah ku da sallah masoyanmu na duniya gaba ɗaya muna roƙon gafara da wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙon gafara da duka mutane na duniya ni ne na ne ba ba muka ba mu samu mun kai wasan sallah ba akwai mutane da yawa suna kiran mu suna ce muna ba mu samu ba mu yi wasa da sallah ba ne mu na lubiya a kowane washe in sallah ta zo muna shirya muku wasanni a wangan karo gaskiya ba mu shirya muku wasa ba akasin muna so mu tai mu yi ma 'yan ziyara don shi ne ba mu shirya wasa ba mutane da yawa suna kira mu suna cewa akwai wasa ne to a gaskiya bana ba mu shirya wasa ba mun kai ziyara ne wurin 'yan mu masoya ku yi muna haƙuri ku muna roƙon gafara da kowa da kowa mai yiwuwa cikin magana muna iya mu ɓata mutum da rai mai yiwuwa abubuwa mu da yawa ma su yi mutum ba zai iya ƙorafi a kan shi ma abin ya ɓata mishi da rai amma dan Allah da annabi muna so ku yi muna gafara mu dai gaskiya mun gafarta ma kowa duniya allahira muna fatan kuma yanda mun ka gafarta mu kowa haka Allah ya gafarta muna munuka gaba ɗaya masoya kuhayya wannan ku ya yi samun fa ayyuka na nan zoke bayan sallan ga insha Allah akwai ayyuka za su fitowa bayan sallah na rai da lafiya akwai wata waka samu wanda yusuf al-shabab ya yi ma rankiya musa kusi kun santa jaruman mu ce a ƙasa niger insha Allah bayan sallah za mu Sake wannan waka masoya in kuna so ku ga wannan waka yusuf al-shabab official za ku ganin wannan waka waka mun saka muku audio tsora video video mun kammala muna jiran mu finta rana sai mu gaya muku kuma sai mu sake waka ku garzaya ku saurara waka na san dai waka za ta binge ku ɗari saman kan ɗari tunda ɗan ƙasar mu ce an kai ma wannan waƙa masoya ku riƙa muna partage ku riƙa muna subscribe shi ke ba mu ƙarfin guwa muna kawo muku abubuwa iri-iri har kullum muna daɗa godiya masoya kullum ina cewa ku ne mu mu ko iya namu mu riƙa kawo muku abin ke faranta muku rayuwa na gode sosai sosai masoya kuna cikin raina amma dai don da haka nan ba ta karewa akwai kotu tana nan kwanakin ga za a hawanta sai in ce muku ku ja wannan ku ya yi sama fa